Masana harkokin tsaro na ci gaba da nuna shakku a kan matsayin da gwamnan jihar Niger Najeriya ya ɗauka na cewa zai yi sulhu da ‘yan bindiga da ke ci gaba da hallaka jama'a a jihar Niger. Gwamnan jihar Niger dai Umar Mohamed Bago ya fito fili ya nuna bukatarsa na ganin an yi sulhu da waɗannan ‘yan bindiga, waɗanda ko a cikin makon da ya gabata. sun hallaka sojojin Najeriya kimanin talatin a jihar Niger tare da kwashe dubban shanun mutane a yankin Zangeru. A yanzu dai rahotanni sun tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar Boko Haram sun sake kafa tutar su a yankin Shororo. Dab da ɗaya daga cikin madatsun ruwan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya, Wani rabin Suleiman Dauda Cikuba tsohon sojan Najeriya ne kuma tsohon shugaban karamar hukumar ta Shiroro mai fama da waɗannan 'yan bindiga ya ce baya goyon bayan yin sulhu da waɗannan mahara domin kuwa an yi a baya amma ba a samu nasara ba. ni na yi kansu ciyaman na san matsaloli da aka samu a wuraren nan maganar sulhu da mutanen nan gaskiya in his excellency umar bago kada ya yi kuskura ya ce a yanda nake gani cewa maganar sulhu mun maganar sulhu ne an ce an jayi mutane da suke cikuba wanda suke yanayin wanda suke kauyuka wuraren cikuba din nan kowa ya gan sani da shi dogo gidan suka yi magana to su ne kuma still suka kada wannan jirgin ina maganar sulhu mutanen nan da sun saba suna karban kuɗi suna kidnapping suna karba miliyoyi shin menene gwamnati za ta yi musu wanda har za su ajiye makamansu ko baya ga nan jihar Niger ma Honorable Suleiman Chukuba ya ce duk wuraren da aka yi sulhu da waɗannan 'yan bindiga ba a samu nasara ba. In ana magana sulhu shin an taba yi abin ya yiwu ne mai ba ya zan fara ba kowa ya san kwaye eh, lokacin da Air Rufai Air Rufai ya ce shi bai gan amfani abin nan ba kuma gaskiyan kenan a je nan a ce maganar sulhu a yi nan shin ko shi lokacin shi wannan malamin na Kaduna me ne bai yi ba Cin ina ne aka samu saukin al'amarin? A yanzu dai ko baya ga batun yin sulhun, gwamnatin jihar Niger ta ce tana tunani na sanyo sarakuna iyayen ƙasa a gaba a ci gaba da neman bakin zaren. Kamar yadda sabon kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Alhaji Ma'azu Hamidu Jan Tabo ya yi ƙarin bayani. Traditional institution sun zamanto involve amma yanzu muna so mu ƙara jawo su ciki. Wayannan traditional rulers sun su ne suke rike da wayannan communities sun so muna tunanin cewa idan muka ƙara janyo su insha Allah za mu samu mafita. Fata dai samun nasarar shawo kan wannan matsala ta rashin tsaron da ta zama ƙarfen ƙafa a jihohi da dama na arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.